Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai tambayoyi kamar haka. Ko yace ce, Allah ya kara malam lafiya tambaya ta ita ce ya halatta yayin da liman yake hudu ba mutum ya dinga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba. Idan ana hudu ba kasa kunne ake a saurara. takarda ta gaba yace da Allah malam eh, ina sa mun karin bayani akan wannan hadisin bayan yayi sallama hadisin na Aisha tace qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asharun min alfitra wani hadisi mun riga mun karanta shi sai ka nemi kaset insha Allah za ka samu karatun da muka yi a kansa domin baka iyakance mana wajen da kake so mai maka bayani akai ba kawai hadisin ka kawo shi gaba ɗaya kuma hadisin yana da tsawo kwarai da gaske kuma daman amfanin rikodin ɗin kenan kuma ga gurub gurub nan na whatsapp da yawa ana ta tuttura karatun ko facebook ka shiga za ka samu to kaga in kana nema insha Allah sai ka koma nan za ka samu ya zama mun huta kenan in ba haka ba kullum sai mai ta kwan gaba muna kwan baya in kuma wani abu kake so a iya cikin hadisin to sai ka specifying ɗin ka taƙaice mana iya wajen ka ce waje kaza game da hadisi kaza ina son ƙarin bayani a wajen to shi ma ga wani ya ce yana neman ƙarin bayani game da addu'ar da ake karantawa ta ayatu shifa'i da ake karantawa a cikin ruwa da ganyen magarya to shi ma ban gane wani karin bayani akan addu'a ba kai baka kawo addu'a ba ban san me kake nufi game da karin bayani akan ta ba ya kamata ka tantance me kake so game da ita addu'a na ga wannan takardar na jin tun satin da ya wuce sannan ya ce idan ganyen ya kakkarye ya bushe to malam za a iya dibansa a dake shi a yi amfani da shi a hakan ko kuwa a'a dole sai an riko guda bakwai a cikin eh, cikakku hadisi guda bakwai ya ce kuma ko shakka babu in akwai guda bakwan lafiyayyu ɗanyu ai sun fi wanda suka bushe sai dai in an rasa a halin rashi ta wannan hali ne na larura sai a amfani da wancan ɗin in ba a samu wancan ɗin ba yace kuma za a iya dakawa a turmi ko kuwa sai dai da duwatsun da aka ambata za a iya daka da turmi mana abin da ake so kawai shine dakawar takarda ta kusa da ta ƙarshe ya ce assalamu alaikum malam ɗan uwana ya yi haɗari allah ya yi masa rasuwa ina son 'yan uwa su yi masa addu'a allah ya ji kansa allah ya yafe masa allah ya kankare masa dukkan laifukan sa ya sada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aljannar firdausu ta zama makomar mu da mu da shi baki daya da dukkan sauran mamatan musulmi kuma Allah ya albarkaci abin da ya bari a bayansa in ya bar iyali Allah ya halifance shi a cikin su ya hada masa kansu Allah kuma ya bawa iyalinsa da zuriyarsa da sauran 'yan uwansa hakurin rashin sa da mu ma al'ummar musulmi baki daya takarda ta ƙarshe ce da Allah malam a ja hankalin samari da 'yan mata wajen zance ya ce wallahi malam suna rashin mutunci wannan haƙƙi ne na iyaye da kuma manyan dukkan wata unguwa da suka san ana yin haka a unguwarsu iyayen da suke barin 'ya'yansu mata su fito zance su ce in kin gama kya rufe kofar gida to ne ya za ka yi da su ba su so shirya 'yarsu ba amma duk da haka irin waɗannan ba za a zara musu ido ba sai a ji a yi musu nasiha a nuna musu haɗarin abin haɗarin abin kullum muna ji koyo sai da na ji a labarai wani ya auri mata sati shida ya ganta da ciki aka je aka yi sukanin kuma likitoci suka ce ko cikin na ƙasa da haka ne ko makamancin dai haka ko shi sati takwas ya ce kai aka ce to cikin kuma na sati shida ne da 'yan kwanaki ma'ana gab da za ta yi auren kenan ta yi lalata to irin waɗannan 'ya'yan suna nan da yawa wannan wanda ka ji kenan a rediyo wanda ka kenan a rediyo suna nan ana faɗa wani shi ya cikin kuma aka ɗaura masa auren da ita kuma yanzu duk abin ya dame su ba matsalar cikin bace ba kaɗai matsalar shine asalin zaman da yake da ita ma ba zaman aure suke ba yanzu kuma kila daga baya an haifo ɗansu yaran biyar ko shida ko makamancin haka kuskure ɗaya sai ya jawo kuskure malala gashin tinkiya ba su da adadi tsalle ɗaya sai ya jefa kari rijiya ga irin wannan musibin suna faruwa kwarai da yawan gaske sosai al'umma ita za ta tashi musamman iyaye a karan farko sahana na biyu a mataki na biyu hukumomi musamman wanda abin ya shafa Hisba. an gane ko da shari'a kwamishin, mataki na uku dattawan unguwa da samarin unguwa domin matukar ana sharri irin wannan a unguwar ku kuka zira ido to in bala'in ya dirka ko unguwar gaba ɗaya kowa sai ya ji a jikinsa sa Allah ya ce wata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa idan kuka ga ana yin abin da ba daidai ba to sai dole ku tsaya ku hana gwargwadon ikon ku a samu dattawa manya masu faɗa a ji iyayen al'umma malamai limamai da dukkan wani mai faɗa a ji a cikin anguwa a je a gaya masa duk mai hankali da tunani ba zai so irin wannan abin ya rinka faruwa a cikin anguwarsa ba anguwar da anan ƴaƴansa da matansa suke zaune domin watan wata rana wannan sharrin bai san ina zai faɗo ba zai iya shigowa gidanka duk ƙoƙarin da kake naka kare iyalinka dole ne ƴaƴanka za su fita su yi kawance da ƴaƴan wasu kuma ta hanyar kawancen nan ɗabi'ar su za ta iya gurɓata abin da ƴaƴan wancan suke kana ganin ba ruwanka zai iya shafar ƴaƴanka kaga sai ai kokari kuma ɗa na kowa ne a hana wancan din ma a ceto su sannan kuma kowa ya rike kansa ya rike iyalinsa ko an kusa kuma ahlikum nara haka wannan shi ya dace na san ba yadda za a yi mutane su tashi a unguwannin su ce za su irin wannan gyara hukuma bata goya musu baya ba hukuma za ta goya musu baya aiki ne ita ya mata yawa ba za ta iya shigowa duk unguwannin mu ta ce za ta yi mana haka ba yan hizban nawa ne a Kano in iya kawai nan unguwar aka ce yan hizban Kano su kula da zance iya unguwar nan kadai ba za su iya kosar da bukatar ta ba da kishirwar ta ba kama rabawa ake can unguwar su yi tare da yan hizban unguwar su can ma su yi kowa a haɗa karfi da karfi kamar harkar bijilanti ne za ga duk unguwannin da barna ta dame su barayi da yan kwanta-kwanta da masu ketare ta katangan mutane in suna so su yi maganin abin ba za ka ce za ka jira yan sanda su zo tare maka kuɗi ba su suna ta albashin su ma kai har ka tara ka zo ka aje a gida neman a tsare ma kake yi ba wanda zai tsare ma kuɗin ka sama da kai kanka sai ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku shirya bijilanti ku je ku gaya wa hukuma to mu yankin unguwanmu mun ɗau mataki ga matakan da muka ɗauka ga matakan da muka ɗauka hukuma ta san kuna yi shikenan yanzu wani layi da aka nuna min a bayan kofar wajen northwest northwest ɗin nan aka ce da magarba in ka bi wajen karti daba daba za ka gani ta masu shan wiwi wallahi za su zo ruwan sanyi za su ce miƙo waya kuma dole ka miƙo duk tsadarka da magidantan wajen daman yan sabuwar unguwa ce yan samari ne masu sabon sabon aure kuma galibin su masu dan abu a hannunsu da suka shirya suka shirya bijilanti suka samu bindigogi suka rike yanzu duk dan iska in magarba ta aka ce shiga yace ba ma shiga nan wannan shine gaskiya shine keke da keke ba ka tsaya kana jiran wai wani ne zai zo ya kare ka ta kala rawi aka ce wai akwai wata ba duhu wata laya ce ta ba duhu amma ita sai ranka ya ɓaci sannan take aiki <laughs> ya to aikin banza ce kan ranka ya ɓaci sun bige ka amma ya zama kullum a shirya kake to wannan shine gaskiya ita eh, wani wani mai dawa yake ban labari yace malam abin nan bi ne kawai ka yadda cewa kai namiji ne ka yadda cewa yau za ka iya sa'a a kansa gobe zai iya sa'a a kanka kuma rayuwar haka take dama فتلك الأيام تين داولها بين الناس يوم لك سوى ta عليك إن تكونوا تعلمون ne يعلمون amma mutane duk sun zama mata sun zama mazare ba mazaje ba ka tara kuɗi kana ta bacci a gida kana mun shari wani mara kunyan yaro ya tsallako ya ce mi ko kuma kawai ka ɗauka ka bashi to me kake jira ya tafi da kuɗinka kana kallo shikenan sai ka samu lasisin ba za ka mutu ba manzo Allah fa diddan ya nuna mana jarumtaka yake man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna irdihi fa huwa shahid man qutila duna alihi fa huwa shahid wanda ya mutu wajen kare kudin sa shahada yayi wanda ya mutu wajen kare mutuncin sa shahada yayi wanda ya mutu wajen kare iyalansa shahada yayi amma mutum yana je yana gani wani zai shigo a tsira shi a yi lalata da yarsa a yi da kaza a yi da kuma a kwace masa kuɗi to in ka zauna a duniyar me kake jira ka mutu da mutuwar zuciya jininka ya hauka mutu Allah ya sa mu dace Allah ya yi mana maganin tuntunin da suka fi karfin mu amma dai lallai al'umma sai ta faɗakatawa gane cewa lallai ba wani wanda zai maganin matsalar ta sama da ita karan kanta sannan kuma sai taimakon duk wanda yake da faɗa a ji wa uba kuma taimakon Allah subhanahu wataala Allah ya mana maganin fitintunu ya mana maganin duk abin da ya fi karfin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik